warzuqna ba yau sha daya ga watan shida watan da tsani hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kenan yau tsakaninmu da hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida da wata biyar da kwana sha ɗaya Allah Ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa kabiru wannan to da yake na tsalle-tsalle zato na dai cikakke za mu tashi shafi ɗari biyar da sittin. daidai ma ba hmm. kaga in daidai ne da malayin farko za a fara an ba ni um, ƙarfin gwiwa sai ya zama matashiyar sabarul kirami wa sabarul li'ami haƙurin masu mutunci da haƙurin marasa mutunci ko a ce haƙurin ito masu haƙuri haƙurinsu masu karanci masu mutunci masu daraja haƙurin da yake cancanta yabo da kuma haƙurin da ba yabo a cikinsa ko kuma a ce to ibara okura a ce haƙurin eh, bautan Allah wanda ake samun lada da haƙurin dole wannan na bautan Allah abu na faɗo ma sai ka Allah ka nemi mafitar da za ka iya yi wancan kwa zai yi sai ya kafa sannan zo yi haƙuri wannan an masa mutuwa ce inna lillahi wa inna to wallahi ya kan wani wancan kwa da aka yi masa mutuwa sai da ya buga kansa da bango Ya yi tsalle ya faɗi ya birgima ya hautsuna ya kama rigarsa ya yaga ya buɗe bakinsa ya ihu ko ihe-ihe kaga wannan a ƙarshe sai koma lafa bayan wata da sai a tada mutu nan kamar ba a yi ba to kaga ya koma haƙurin wancan na farko mai inna lillahi wa inna ilaihi raji wancan ku da zuwa da ya gani ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga hakurin da ya hakurin bayan kwana talatin ne shi ko wannan sai da ya kwana talatin yana gayya yana kwakwazo yana menene kuma duk tare daidai suke sai dai bari dai mu gani menene ake nufi sabarul kirami wa sabarul li'ami da budda mu jira malam mai bai ce yace kullu ahadin la budda an yasbira ala ba'di ma yakrahu imma ikhtiyaran wa imma tsiraran ba makawa an yasbira kullu ko dukkan kowa ba makawa yi hakuri akan sashin abubuwan da yake kyama kuma imma ikhtiyaran ko dai ya haƙuri shi ya zaɓi ya haƙuri min indili lillahi wa imma ikhtiyaran wa imma dole falkarimu mai mutunci mai daraja yasbiru ikhtiyaran yakan yi haƙuri da kansa don zaɓin kansa ya zaɓi haƙurin ɗin li ilmihi bi husni akibati sabari saboda ina da ilimin anin kyakkyawar akiban haƙuri wa annahu yuhmadu alaihi ana yabawa akan haƙuri wa yuzammu ala aljaza'i ana zargin raki me ake da raki wa annahu illam yasbir idan bai yi haƙuri ba lam ruddal jaza'u alaihi fa'ita idan ma bai yi haƙuri ba in lam yasbir to lam ruddal jaza'u fa'itan alaihi ani raki da karaya bai dawo da wanda ya kubuce gare shi ya mutu an binne ko ka zai dawo da shi na an riga an maka sata ta ina za ta dawo sai dai ta da aswabi ka duba jakarka yanzu inda za ka duba ka buɗa sai ka gaba a amalin kulu da za ka taho kafa ka a cikin jakarki ne aka yi zaka zaka kana gashi gashi gashi yanzu yanzu yanzu hmm? ina litar kai bude jakarka ban yadda ba ba ma bude jakarka ka ma bude ka gama bude jakankunan mutane babu jakarka ga kunyata ga rashin haƙuri ga wata gaba liya me ka ɗauke mu ka ɗauke mu barayi mun fi ƙarfin mai makafatan littafi amma ka duba ba gani ba ka yi shuru ka fito da littattafan kada ko rudewa ka yi yana cike ka ɗakko babu shi ta amma lukulubi dai in ba wata ƙaddara ba mantuwa da nai babu shi ya yi kafa sai ka koma ka dangana ma za ka duba ka dinga kallon littattafan mutane ɗaya bayan ɗaya ba tare da san farga ba ka duba na wannan ba shi ne ba ka duba na wannan ba shi kai ka dangana ma an wani ya dauka dai nan da a tashi bayan an tashi tashi wani ga littafin ka na dauka da zama duba wani abu ne to ko dai ka yi haƙurin mai mutunci shine da i duba littattafansa bai ga amma kulu ba sai dangana ko haƙurin waye mara mutunci ita ce ku tsaya a yi caji wallahi ba zan yadda ba kila ma wani yaro daga matan can ya zai ɗauki littafin ya kai wa maman shi har so a duba shi a lamarin da ka yi girma a dube maza babu a duba mata babu amma ka mana mutunci kawai zai haƙura kaga haƙurin la'im maran mutunci kuma kaga rashin haƙuri ba zai dawo da littafin ba walam a anhu makarohan rashin haƙuri na jaza'u bai tsige masa abin kyama daga gare shi wannan abin kyaman na nan wa annal makadura la tafi da Abin da aka riga aka kaddaro shi gashi har ya taho ya sauka to babu dabarun kawai da shi da ka gan shi da wuri ka ji labarinsa ka san ka yi ƙoƙarin mayar da ƙaddara da ƙaddara to wannan ta riga ta sauka ba za su juya ba wa ma lam yuqaddir abunda Allah ko bai kaddara shi ba na samu kai waje ne ko la hilata fi tahsilihi kadda a ce yan makaranta yan oto hmm? wani lokacin sai ga wani abu ya samu ne abu yana kan shi an yi shuru to mu lagwai ta wannan kafin ya dawo ya dawo tun da abin ya ƙare in ba gano shi kai ba wa ma lam yuqaddir abinda ba kaddara shi ba la hilata fi tahsilihi babu wata dubara da za a yi wajen samar da shi da mutum zai gane wannan ya riƙe shi kuma ya sa shi a cikin rayuwansa malam da ya huta da abu da wasu abubuwan tun da lokaci baƙin cikin na mala yana sa ka shiga wani hali faljaza'u durruhu aqrabu min naf'ihi raki kwakwazo faɗi wa wannan faɗa wancan gaya wa wannan kai malam cutarwansa ya fi kusa daga amfaninsa don dai kada ta shi ma ya ce ya fi kusa saboda duk abin da za ka kaddara ka kaddara ya fi kusa daga amfaninsa ka je a wurin faɗe-faɗenka sai ka wayi gari ka gaya maki yin ka ba sai ji daɗi amma da kulubinka ya fata sai ce alhamdulillahi ko da dai a ɗalibai bai kamata a samu mai hasada ba ko kai akwai a ina ne babu shi ba za ka ce ko kana nan kana da amal kulubin na jin haushi ka ko da littafi zai ga an fiya masa abu da ba karatun kirki yake ba oh da ya samu ya fi iyawa hmm. ne a babu bambanci a oh na abin nan ne ko to mai isi aljaza'u kara ƙunƙunan خرق samun ice faljaza'u don ruhu kawai kafin durruhu nasa akwai wani kalmar da aka ce ha haraku ko da shi ko babu shi dai magana ta fita amma dai ana bukatan a samu yadda mai littafin ya rubuta na ƙafa aka samu shi raki ɓaraka ce baraka cutarwan sa wannan ɓarakan akarabu min naf'ihi wa shi ne muke ta magana a kai qala ba'd wani daga cikin masu hankali yake cewa العاقل ya نزول المصيبة يفعل fa'alu fil الأحمق ba'da shahari wannan zai a rike mana haddace saboda mutum in ya rike zai iya abu da ya same shi sai kawo wannan maganan tun daga ta gajeriya shi ma'anan shi kakka haddace abinda da baka san shi ba kuma ya karfafa kalban kharaqu din wancan an ce kharaqu zai daukan kamar da nake muku mene baraka zai dauka kuma wauta a akharaqu wawa kenan eh, in an dauki wannan mu wauta ne eh, durruhu aqrabu min naf'ihi zai iya daukan kuma ainihin baraka ce da mutum ya samu ai a hankali ya same ta to nan mai magana ce mai hankali inda nusulil masibati mai hankali wurin saukan bala'i saukan kaddara ya fa'alu zai aikata ma ya hul ahamaku ba da shahari zai yi abin da wawa zai yi bayan wata ba sai baka gane ba mai hankali in masifa ta same shi zai aikata yi a lokacin abinda wawa sai ya yi wata zai iya aikata shi wa aiki bai fito ba sai ne ina jin tsoron in yace bai fito ba na shi an ce maka misali eh, mai haƙuri mai kafin mafi ba mai ce ka fito da shi fili tun da kama tun da zahiriya ce to tambayar mai zahiriya zalim mutuwa to wa zai mutu algarkawi hmm? a'a zai zauna shi shi zai mutu so saboda haka nan ai nan ne ma abin yake baka gani ba da annabi ya mutu ai abin da ba kwasan ya fi fita haka ai ka ga yanzu abinda abubakar da abinda umar ya yi ai ga wane ne daidai na wakar abubakar ta umar sako bai ce roke duk wanda ya ce annabi ya mutu dama kuna ya haɗa ya mutu dama kuna son ya mutu dama kuna son kaza annabi ya yi tafiya ne ya yi dogon tafiya ne kila ma zai yi irin abin da annabi musa ya yi ya je kawo mana wani sabon tsari wani sabon menene labarin munafukan munafukai duk ai tsare musu hannu da kafa duk wanda yake ya mutu a bakin ransa kuma shiru amma abokan na zuwa kawai ce ku gafara ya shiga ɗakin don haƙaƙa mai za ja a kuma ba'in fata bayyana ya shiga ɗakin ya yaya ya kalli fiskarsa ya taba ya ji shi sho ce gaskiya ne ka mutu in na kamar yi to ba in na hun yi to dama haka Allah iya ka mai mutuwa ne kai su ma masu fanka mutum mutuwan za su yi Allah ba zai ɗanɗana maka mutuwa biyu ba ka mutu ka sake dawowa ka sake mutuwa mutuwa ɗaya ce in ka yi shi kenan kaman kowa yace ku gafara ya fito yaya ido ya koma sama ya wuce cikin masallaci kila mutane na waje ya kan membari ya yi muƙaddima ya yi salati ga annabi ya ce jama'a mai bautan muhammadu to muhammadu ya mutu mai bautan allah ko da gaske ke bautan allah ke fa'in inna allah hayyun la ya mutu صدق الله العظيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وانا تتقى بي اهد ذكا يتقى بي سيهكا بذي ما بيشي دوكا ايشو كما يو اكثو قد وانا آيا اگا وانا ياي صبر الكرام تو كا كان ذاكا كتا يالغر كيامو كتا كيف كتا يصدق الله يغر كيا داما ميوتواني كي كما كامو تو ka haƙura ba za ka da kada to yanzu yaya za a yi jiya fa yi mana karatu wallahi jiya yi mana karatu har ba sai da iji idan zage ni amma kaza kaza wani abin da muka yi ban kafa, sai ka yi kaza ko kuma ya yi min kaza ko kuma ya yi min kaza shi oh oh oh, oh ya mutu da kai shuru da bakin ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ko baka tabbatar ba kana ganin kila yana nan sai ka jira har ka tabbatar jikan malam jafaru Allah jikan abdullahi babarbare ice in muna zaune irin wannan tsakanin magarba da isha muna karatun bulugul maram ya shigo da bulugul maram din da iya sallah rai dinga ka hai zafi ake barin jan tsawo sai tafi zai ajiye bulugul maram din sa a wando jafaru ya gan shi kalli gefe yi dariya alhamdulillah yau ba fulatani ya samu littafin babbar bare ya yi karatu ya more har ya yi nisa ishe ya jiyo da gudu ce wala ba kanin karatu da littafi ba za ka min karatu da littafi ba to mutum ne mai wasa ya fiske littafi ruga da kuma ya shiga gida to mana dai hanyar da sai dai gobe kiyama musadu kawai sai ga shi da dare muna irin karatun baɗi na ana ce ma ana ce wannan wai matarsa in je in ta da abdullahi na ce ka yi ban taɓa shiga ɗakinsa ba ban taɓa zuwa gidan ban je in kama ta da mutum tsautsayin ko mutuwa na ya ji na shiga na shaƙe shi na kashe shi sai na kirawo ah, wan mijin yassa na kira wa'yan nananan dattawan da muke tare da su matarsa ta je mu je mu gan shi ko zo mu je ka taho matan gida aka kauce da mutane muka buɗe ƙofa na gan shi zaune akan kujera ya jingina assalamu alaikum abdullahi na dafa na ɗaga hannunsa ya faɗi to yau abinda za a gamsu da shi a zo da likita to akwai wani babban nas dama a kusa muka kira shi dan da na zo da kayan kwalin su ya zauna ya ƙulma nan ya auna nan ya auna nan ya auna nan ya auna nan ya gama sai mai da kayan shi sai fita ya fita fa sai labari yake sai mutumin nan ya mutu ya mutu yanzu yanzu daga masallaci sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da baka ce kawai ba jafar bai ce komai ba aka je aka gama ai masa wanka da safe mu je janaza da safe aka shirya aka je janaza aka je wa dana ina kallon sai sai mutum na bai mutu ba da iga an tsakko shi an fa a kabari kiri an kata katako ice an gifta a kai sai juya ya fita ina fita daga cikin jama'a daga filin kabari ke wallahi ya mutu ta tabbata ni ban yadda ya mutu ba amma da daga an fara tsora itace a kansa bai motsa ba na yadda ya mutu gani nake zai tashi gani nake zai miƙe to kaga wannan sabarul kiram kowa za su iya faruwa kan shi ba maganan yanzu yanzu ba maganan yaro ne ba maganan lafiya lau yake ba maganan ba maganan ba maganan to a lokacin mutum sai ya haƙura kaga in yi haƙura in wawa ne sai ya kai wata yana buge-buge yana ganin kamar yaya aka yi mutum na tsaye kawai yaya aka yi mutum na yi kaza kaga bayan wata ne zai haƙura shi kuma mai hankali ran da aka ce kaza ya uku kawai ya yarda wa ma huwa inda Allah bi aziz yasa al'aqilu inda nuzulil masifati musibati yaf'alu ma ya fa'alul ahmaqu ba da shahari zai yi abin da wawa zai aikata shi bayan wata don bawa sai ya kusa wata yana kawai daga nan sai dangana a shi kenan hmm? eh don gane sunan oh shi kenan na gane to ai gaskiya ne idan mutum ya faɗi magana fa in ya raba gada ka wanda ka nemi ka sani tukuna saboda kana haka nan to ai kusan za ka ga kusan shi ake ba a fai haƙuri ba sai an gaba yadda za a yi ta tabbata kama kera wa annal amra yafdi ila akhirin ila akhirin wani baitin akwai dan bambanci na ka akirin ne karshe ko eh? a haɗe akirin ne a haɗe da ila akirin babban da bayan o oh, kai ma shi ne a malu ne na zo shagan shi ne ina haɗawa ba a haɗawa ba a shirka ba littafi ba وأن الأمر يفضي إلى آخر فيصبر آخره أول أولا كده كويس يا بيتي ها ina ina haɗe da ma nake ficewa babu rage babu ƙari wanne fayasiru ko mai aka ce آخر باب فصير آخره أولا مغني كي آخي ni ka ɗauko min littafi oh yana ya kuce-kuce kamin wannan وأن الأمر يفضي إلى آخر فيسير أكوي فاهم فيسير كان يضم فيسير آخره أوله فيسير آخره أولا أقوي فيسير ina ga kai maka duba wani kofin za ka samu haka naka fa iwaye hmm? ne mbere eh doka wannan ta bayani shi wannan karfe je da ku irin nan kadai yana gani to ai farko kun yi kaga wa'annan amra kai kuma ra'ayul amra ko ra'al amra kai mara ra'a naka ku ka ko to akwai ra'a an samu bambanci mu wa'annan amra shi ko nasa ra'ayul amri kai ne ka rubuta wannan ne hmm? ko kuskure ne tun daga ra'ayul amri dole ya zama kafira ra'ayul amri ila akhari فطير آخره أولا فطير مكفى يصير duk ba zai cutar ba na kuma a ra'ayul amri ko a'a ra'al amra ra'al amra zai ga lamari yufudi ila akhirih zai ga lamari haɗi kai ƙarshensa fasayyara akhiruhu awwalan sai ya ɗauko ƙarshe da da shi farko wato da aka ce an yi mutuwa sai ya kallo farkon mutuwa nan har zuwa ƙarshe ƙarshen ta dai dole haƙura so sai ya haƙurin ya ɗauko ƙarshe da da shi farko yana da kyau fasarawa da ya haka ra'ayil amri eh, ra'al amra yufudi ila akhirih ya ga lamarin har ya kai zuwa ƙarshen lamarin da ya kalli lamarin farkon farkonsa har ƙarshen ƙarshensa ya gan shi daga nan fasayyara akhirahu awwalan sai ya dawo da ƙarshen ya dawo farko ai yayi kyau haka magana na ka girmama shi yanzu na dawo sai na dawo ya ba na dawo ya shi shi katon katon in ji hausan yara irin su hirje shi ya zara a irin wancan ne ra'al amra ya fobi ka riƙe shi kai kai gudu ra'al amra ya fobi ila akhirihi fa sayyara akhirahu awwalan to ina na haru ina yake eh ajazul baiti fil asali فصيره هو اولا والصواب اقول لك من منين ايه ده كوفه وانت وانت البيت لمحمود الوراق في طبقات الشعراء لابن المعز وينسب الى علي بن ابي طالب انظر تقاليده في ديوان المحمود noma da na sai da na tsakona ba hmm? Hmm. abu a waya shine mai kyau to mun ji nasu kenan ko mu ji namu mu namu wannan wa annal amra yafuri ila akhiri ka mafara an can ya sihirce ni ya kwashe ni wa annal amra yafuri ila akhirihi lamari kullum in ya tashi lalle lamari sai ya kai ƙarshensa fayyasiru akhiruhu awwalan sai dawo da ƙarshensa farko tunda dai wa annal amra yufdi ila akhirihi ila akhiri fayyasiru akhiruhu awwal ƙarshen ne sai idawo shi ne farko a takashe dai duk ma'ana ɗaya faƙo ɗaya ke sarwa sai dai na sun sanya shi fasa to ka kuma me gare ka naka <laughs> gidan mu da kai ma kofi ne kai ma ba malar kulubin ne ba ko hmm. ni ma na da wajen guda biyu sai dai ban tsaya na tantance me yace ba to shi kenan a takaice dai mai kaman wancan mai waƙa ne mai hankali in ya kalli abu sai ya je ƙarshen sa in kai buge-buge kai ihe-ihe abun nan ba zai dawo ba haƙuri za ka yi to tun farko in haƙurin mana sai ka ɗauko ƙarshen inda za a je sai ka aikata farkon kawai haƙuri na shi ya fi bai za ka na amri a sabara in dai ƙarshen lamari haƙuri za a yi wal abdu gairu mahamudu gashi mutum ba za a yabe shi ba ba ma sanu bihi ba abun da ya fi kyau da shi an yasta al-amra ya fiskanci wannan al'amarin fi awwalihi farkon nasa tun farko ya saka kabil amr fi awwalihi ya durfa fi abun nan tun farkon sa bima yastazabiruhu al-ahmaq fi akhirih da abun da wawa zai fiskance shi a karshen sa wawa sai ya gama buge-bugen sa ya ga ba makawa mutumin nan ya riga ya mutu sai zo yi hakuri to kai tun da ka san dama dole ne za ka yi hakuri to yi hakuri tun farko sai dai amma fadan akwai wani abu eh, jahilai ne ko kuwa masu abun nan ne idan aka yi mutuwa ba kai kuka ba sai a ɗauka bai ta dame ka ba wanda ya kuka kaga har sha'awansa ake kai da na san babanmu kaga da in da yi mutu ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka ma rike cewa eh, sai da aka rike shi to kaga wannan eh, abin nan eh, in ba kai haka sai ce ba ya san shi dama sai kaga dan shiwa ne kaga yan shiwa ne dari abincin ta kawai take ci da harkan ta kawai take yi maimakon wannan ko a ɗauke shi a matsayin rashin tausayi wakala ba da wani daga cikin masu hankali yake cewa mallan yasbir sabar al-kirami wanda bai yi haƙuri haƙurin masu ilimi ba haƙurin masu karanci ba sala salwal baha'imi zai ko kyale irin kyale wanda buri tun da daban tai tai tai ta gaba abu shi kanan kawai Hmm. hmm. kaddara ne ko ka dai bai zo ba sai dai shi lalle ya kamata sai dai ji tsoron to ko imaninsa ya kone tun da akwai tausayi Ka ga annabi ya samu ɗansa yana mutuwa ya hawaye sahabbai suka ce har kai ma ya manzon Allah ita a wannan tausayi ne jin ƙai ne zuciya kan yi bakin ciki ido kan kwarara hawaye amma ba za mu faɗi wata magana ba wanda za ta fusata ubangijin tunda daga cikin alaman rashin tausayi ɗebe tausayi da imani a zuciya shine kuka hawaye jumudul aini a ana neman katanga daga bushewar ido to haka to amma ai ka ga wasu da dama kukan su ba na domin Allah ne ba a'a saboda ake so ma da sun yi kuka to haka nan mutum sai tsakaninsa da Allah ya ga kowa ya tausayi ya kama shi ya kama kuka shi ko ya yi ya ya kafa sai dai ya kuka wa kansa ya koma ya nemi abubuwan da zai logoyi ta masa zuciya don kam yana cikin da kafa akwai na kafa a ciki na'am a ina muke an gama shi ko mallam yasbit sabar al-kirami sala salwal baha'i ne, zai kuwa zare ya kyale abin irin kyalewan dabbobi hmm? hmm? sabar kalami kuma wani irin na littafin hmm? Oh, nakan nan ka sabara kuma magani ba irin nasu ne ba kai ne ka ɗauko naka kila na jin daga sokoto ka sayo shi rubutun sokoto ne hmm? ta ga sabarar kalami a ba a da jara shi kawai mallan ya sujir sabarar kalami to ina ai ma bai ma bai ma yi ba wannan ba kalami bane ne tsarin inji sala eh, ko asal wal baha'ini shi kenan ai kaga masu ke sun yi shiru abdulsalam ne alaka eh ka yawwa sabar al-kirami ko ba sabar eh, mallam yasbir sabar al-kirami ba hmm? me waya kai gongo a ah, kai karshen ta kai makalamin ne bara koyan nan ku gafa صبر الكرام على سلوى البهائم فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزاء إن يقراك يردها زي داو ديتا ويدفعها في عين كوديتا فهذا قد ينفعه الجزاء tunda akwai abin da za a hukunta kaza kila aka gata aka tausayi ya na kuka wane ne na kuka sun sai da kila sai ka ga an fasa kamar wanda ya sayar da gidansa makocinsa da daddare ya ji gidan ana ta kuka ana ta kuka mata na kuka yara ƙanana na kuka ya tura aka tambaya me ya faru ne me ya faru a wannan gidan mutuwa aka aka ce a gidansu ne aka sayar yanzu zai tashi daga nan kuma yi kaza ce subhanallah ina ga shi ya sai gidan ma ya ga kuɗin gidan ma an da muku da shi ku ce gaba da zama a gidanku eh, kuɗin ma gashi ko haɗa ku je ku yi abin da za ku yi makwaci kenan wai to kaga wannan in jaza'u zai iya dawo da shi to hanyar jaza'un babu zargi can da yawa wa in kanar jaza'u la yanfa'uhu in jaza'u ba zai ba da fa'ida ba فإنه يجعل المصيبة مصيبتين kaga ya mayar da masiban za ta zama masiba biyu na kuwa akwai wani abu daidai ne haka na ko amma akwai wanda ko fasali ne na to ai abu ɗaya ne da aka ce fasali mai matashiyar hmm? bari mu gina ne ce suna matashiyar gina kofa bari kamun nashi mu gani ba magana banna kan naka ne kake ce sabar liyani eh naka akwai matashi ya na ce amma kai ma babu fasalin ne kawai ah, to ai in ya fasalin ne to me na sa liyani don haka abu ɗaya ne tun daga sama aka fara liyani aka fara wannan hmm. na kallon eh? me yi mana ga masifan an mutu ga kayan buge-buge Allah ya tsare ka ba kai ne ba bai su zama guda biyu ba an ɗauke maka a amalul kulu sannan sai ka tafi ka tambayo boka ishe yana na a cikin masallacin kawo kaza a yi aiki kana son a kama shi eh saboda kaga saboda gaba kar ka kyale ya tafi ka ɗauko nawa ke sai da shi dubu ka ita kawo dubu hudu ya ba da dubu hudu ya ce ka je ka kwada a cikin rami sannan ka samu ga eh, shuri kaza ka hau kai tsakiyar dare to a lokacin da duk inda yake rai da wadda littafi duk kai ka da bai zama musiba mafa'ibu ma zai zama na farko dai ka rasa iwa dikin na biyu kuɗin ka sun tafi ko da kuɗin sun dawo ka zama mushriki na uku kuma gani nan baka yi bacci ba ka yi kaza ka yi kaza sannan kaga aka fita daga cikin masu imani ka gani masibatun ma ba masibatai ne ba hmm. wannan kuma hmm. eh, fa'in ra'al jaza ya rudduhu in ya ga rashi zai dawo da shi ba hannaka maka misali wanda ya sai da gidansa ba ya sai da gidan amma yaran gidan suka dinga kuka kaga ai jaza'u ya dawo da gidan kukansu da abin nan ɗinsu ya sa gidan ya dawo eh amma in ya ga wannan abu ya tafi da dawo ba bai kamata yi ba haka zo aka tada mai gida ya mutu kuka zai dawo da shi to amma ko gida yanzu aka ce kaza aka zo ana kuka ana kaza kaza kai wani banda gida yanzu in aka ce baka aka dauke maka ulul himma kai kuka kai kuka kai kuka kai kuka ƙarshen ta igala sai maka alaji igala ko kace ba komai yi hakuri ba dai ulul himma ne ba za a sayo maka ba komai ba komai dama yan kuɗi na kenan na sayo ulul himma gashi waya na ma na sayar in gashi an ɗauke fashe da kuka ai igala ka ce alaji igala sai ce ba komai ba komai yi hakuri yi hakuri Gana wa fara dubawa kafin ka wancan ba don na yi rubuce-rubuce a ciki ba ma da na bar maka ga nawa wannan yi haƙuri ko alaji ni na ga kamar ma ba ka gani eh? a can za Allah haji ga laba mutumin da har ya taɓa mallakan ciki. duniya ce ta juya ta juya ta fada shadda gaba ta fada shadda yanzu kyau da kalilmi ina ne wurin ku bar mu dora an ma gama da abin nan wa amma la'imu amma maran mutunci fa innahu yasbiru ittararan yakan haƙura ne dole kawai ya nema ya har gidan bokaye ya je yana nema ya dawo ya ga babu kenan fa innahu yahumu hawla sahati jaba'i zai ta kewayawa kewayen ainihin rakin nan fala yaraha tujubi baya ganin abun zai ba da wata fa'ida alaihi shay'an fa yasbiru sabaral musiqil darbi sai iya hakuri hakuri wanda ka daure shi za ka shi an riga an ɗaure hannu da ƙafa an fito da mutum an je an ajiye an ɗaure a gindin durom ko a gindin wata bishiya an zo an samo galan fetur an barbaɗa masa wai ko zai baji maganganun da mutane ke yi to saboda kana ci je gwada zuciya in ya yi zuciya ba zai ba za a kashe in ya ƙi zuciya ma ya yi haƙuri ba zai a wannan ba to kaga shi la'i ne sai dai ya haƙurin wanda aka ɗaure za a kashe duk lokacin duk kukan da zai yi ba za a fabare shi ba ballanta na ya ce kisan kai ya yi wa aidan fal karimu yasbiru karimu yakan yi haƙuri fi ta'atin rahamani nan fa wajen da'an mai rahama walla'imu yasbiru fi ta'ati shaitani wannan karatun bai yana da faɗi yanzu za ka ga a masallaci ana faɗa da juna ko ɗan abu ƙanƙani sai ka ga an kaure da faɗa an ƙulla gaba in eh, mutum na magana yana magana da kafin ina ina faɗa ne da fir'auna kuma dan uwanka ne musulmi amma ga da in ya shiga kasuwa kaga yana tan lura da kwastomansa sa faran faran up up up amma ya zo masallaci a sahu wannan za ka ba a kawo da shi sosai wani bawan Allah ne ke bani labari a masallaci na a kasuwansu shi kenan eh, Eh, suna kasuwa sai zo zai sai masa kayi masa mugun ta yi ya ko zame shi gasa masa magana shi ma gasa masa magana aka zagi juna wannan ce wannan mahaukaci wannan mai ce wannan mahaukaci suka watsi shi wancan dai na san ka sai ya dawo sai ke wani na yi mamaki shi baka da hankali kaga ya shirya bari ji dalili tukuna sannan don ji daɗin ramawa dukan ma bai kamata kai dukan ba sai ka na ashe ba ka da hankali ina ganin ka mai hankali ce to faɗa min ya akai kaga kana zuwa makaranta kana jin ƙala Allah ƙala Rasulullahi sai ka dakata ne mu yi faɗa ni da bana zuwa makaranta ina amfanin zuwa makarantar ka duk da akwai yaudara a cikin wannan abin da amma dai yace sai muka shirya muka zo muka ce nake kana gan a masallaci ne za a shirya ga kullun duk wanda ya kulla da dan uwan shi to an kulla gaban nan ba ta da karshe kuma babu wata magana da za ka faɗa masa su shirya alheri ka rabu da su ka hutawa kanka kan ma ka kalle su idan suna maka aiki ka shirya su ta inda za ka samu kowane kawai aikata abin za ka kore shi eh. Eh. Eh. sai ɗan ne kawai tun da tafdilin duniya ne aka lahira kaga wannan na lahira ne to lahira nan ba imani da yake yi ba to kuma ma imanin ma gashi kuma ka ce masa bai imani da lahira ba shi ma akwai dan nauyi Tunda da akwai ɗan shakka tunda da gashi kullum yana sallah iyayensa musulmai ne kuma yana kaza amma gafala ko kuma dai ciwon can mu gano shi mu biya hankali mu gano a yi tsakanin wurin hawa ce hawa ta fi aiki a nan daga gafalar to da ga gafala mantawa yayi hawa ko yana sani yake son tabbatar da hawan shi to ka ku hawa hawa gunki ne a fara'aitun manitta kaba ilahahu hawahu to faɗan almajirai da faɗan mutane abu na malam hawa ce tsokoran hawa ce kaf cikinsu babu abokin zama in dai ba za ku yi haƙuri da juna ba to ai ba ku dace zama da jama'a ba sai ku tafi abinku za su cikin sabon aiko da ba sa shiri da juna amma sun yi haƙuri a zamanin annabi sun zauna tare duk wanda ya hau kai yan ya sakan masa kuma je a yi tare da shi ka duba irin jaruntaka irin na kalidu radiyallahu an hmm? shi kenan ta kare Eh, ainihin eh, wannan na cire shi goma cikin sojoji a ba shugaban cewa wani ya dauka ya shi kuma ya tafi tare da shi aka ci da yaƙi babu hawa sun fi hawa hmm. mutunci eh yasda falla'imu ban banga inda ke magana ba sabar fi da ati to shi kenan barin koma wallai walla'imu yasbiru fi ta'ati shaitan idan wajen bin shaitan ne yanzu baka gani ba to shi nan barin sake baka wani misali wancan ma ka gane shi amma barin baka wani yanzu za ka ga yan siyasa suka faɗa da juna sai ka ga sun koma sun shirya musulmai in suka faɗa da juna ƙungiyan sai faɗa da juna suka na koma su shirya to gagadi za a koma a je a haɗe to saboda kanan kan kenan wannan mutum ba sa iya haƙuri duka ayin abin ne ba sa haƙuri akan bin Allah amma za su yi haƙuri akan bin shaidan tun da kaga wancan a fili ma shaidan ne tun da demokuraɗiyya na shaidan ne wannan ƙur'ani ne zai sasanta su ka yadda amma demokuraɗiyya da yake akwai kuɗi sun shirya mutum nawa suka cunna wa juna aka ƙona masa gidan ya eh. tsere wata rana sai ga sun haɗu kan yan jarida ce kai ya je ya sa an kona gidanka bai ce a kasan da yake mai tunzuri ne na taɓo shi ba ka gana ne ba mai tunzuri ne jagin yaro ne na san shi tun yana yaro muke rikici da juna haka yake wawa ne sai wancan kuma ka ji shi sai yana ce haka yake haƙuri da ne tun muna yara ai da ne da shi ba abin da zai raba mu sai dai mutuwa kuma an kashe gafaɗa tsakanin mu ma za ka ji kunya duk an warware za a yi haƙuri da juna ba yadda za ka haɗa tsakanin su wani malami ya buga misali ya ƙasa na abu abun mamaki lokacin da nasiru kabara ce shek nasiru kabara ce zai zo ziyarci abubakar gumi masu haɗa faɗa ta can da masu haɗa faɗa a nan da masu cewa kakka saurare shi mushirki ne da masu cewa a'a kaza kaza su can suna cewa yanzu kai dan izalan zaka da mara ha'yan jaridu suka shiga ciki haka da aka yi da shi Allah ya gafarta mala da ce za ka je ka ziyarci wannan mutum hmm? wannan mutum duk da ka ce ɗalibin ka ne ka duba fa ya kafirta ku kuma sannan za ka je ka je ka ziyarce shi ina ce muku kafirai yaje kai yaro ne wawa da suke kafirta ba sabbin suke ba sa son mu shiga wuta ne mu ma muna kafirta su don kasa shiga wuta su ji haushi duk musulmi kace masa kafiri zai wai kalle ka nabba fa muke to idan dan jarida zai sa kansa ta ga dubarar ya ɗauko ya haɗa ya haɗa ya haɗa yake a baka ku ɗauki wannan kar ku ɗauki wannan ko a matsayin ‘ya'ya ne ina gaya muku gaskiya kar ku ɗauki wannan magana ma'ana a ɗauka a rikodin shi ko mugun ya riga ya ɗauka sai dai kawo mana magana muka ji to kaga in suka ga dama za a iya haɗa kai to da haka aka tafi haka aka ce ai da ya ɗauko ya dinga jera ayyukan alheri na malam ya ce duk ɗalibansa ba mai tarbiyyarsa ba mai alherinsa lokacin da duk nake za ni sakkwato to gaba da hutu zai karɓo daga gwamnati duk inda zai ni ina tare da ni sai nan da aka ce na baro sakkwato ran nan shi kuma zai koma bakin aiki ai babu kamar shi to kaga wannan magana in ta fito in ba dai wasu jahilai na nan waye da kun yi aran gama da su dinga zuga kakan shi ah. ne muka yi fada to bun shirya to saboda kana la'imu shi baya yi sai dai yasbiru fi ta'ati shaytani eh, ko wallahi mai eh falli amu asbarun nafi sun fi mutane hakuri zaka ga in ka ga yadda suke dinnan kaga wanda aka yi kwane kwane aka yi sare sare da yaran su kuma su koma su shirya fi da'ati ahwa'ihim wajen da'a san ransu wa shahawatihim ta ma sai kaga musulmai ahlus sunna su kafa hakuri da juna wani rikicin za ka ga tsakanin su da ji kawai bakin ciki ne saboda wani ya gaya masa magana bari ya rama wani ya yi kaza sai ba sai ya rama wani ya yi kaza sai ya rama wanda duk suke zaga abin da bai kamata ba wasu hawa ta wa aqallun nasi sabaran fi ta'ati rabbihim sun fi kowa karancin haƙuri wajen ɗa'a ga Ubangiji ba a da haƙuri akan ɗa'a ga Allah. Ba in ana mitin ɗin siyasa sai a yi awa uku sau dai, ka ga wanda suke kwana. Mai hmm? kace? yau akwai wanda suke kawai to amma da harkan addini ne kuka tuso wata magana gwada kuke so ku cin makarar ga kaza ya za a yi kaza in haka za a za ce a bari sai gobe gobe ma yi wani gida duk abin da kuka yanke na goyi baya amma a siyasa ba za ka ce duk abin da aka yanke na goyi baya ba in tara aka in mun an yanka kuɗi da juna ni maganawa amma ku yi haƙuri ba za ku gani ba don kuma kun ce abin na sai turo wakili ya turo mai gadin da bai san bai gadin da ganin in ba ma yadda za a iya isar da sako ne gidan kawai je aje an ga shakfiyarsa wani ya turo za ka ga ya zo da kuɗinsa na taimako in an ce a yi to kuɗi kuɗi kaza a yi kaza za ka yi ya ce to dama ya aiko ne da kuɗi in ka gaza a tara kuɗi ba da kaza ba a haƙuri a kan bin Allah fa yasbiru alal badali ko fi ta'ati shaitan zai iya haƙuri kan bayar da dukiyarsa wajen da'a ga shaitan a tamma sabarin kaga na tsohuwa na sadakan miliyan miliyan ɗaya ko miliyan biyu waɗansu ya fa amma abin da ya shafi harka addini ba a labari a kan musabari, wala yasbiru alal bazali bai iya haƙuri kwata-kwata kan bayarwa fi ta'atillahi fi aisar shay'in wa yasbiru zai yi haƙuri fi tahammulil mashaqqi ɗaukar nauyi ɗaukar abubuwa masu wahala ne hawa nafsihi fi maradati aduwihi wajen yardar da maƙiyansa shaidan wala yasbiru bai iya jurewa ala adanal mashaqi mafi karancin wahala fi maradati rabbihi wa yasbiru ala ma yuqalu zai iya haƙuri kan abun da za a faɗa masa fi ardihi a mutuncinsa fil ma'asiyati duk wulakanci da za a mutum wurin sabon Allah ko wurin neman duniya ko wurin menene zai haƙuri amma ana daya masa magana akan maganan addini ha yanzu nan zai burke ni ban zo don a ce mutunci na ba fi irdihi fil ma'asiyati wala yasbiru bai iya haƙuri ala ma yuqalu fi irdihi abunda za a faɗi a mutuncinsa idza uziya fillah ja'ala fikratan nasiku kazabillah hai wai mutum ne ne ikakaro yake binciken na hudu mutum ne ba hadisi a ciki sai dai amma makarancin hadisin ne wannan shine gaskiyan haƙiƙanin zukatan mutane in ma ba haka bane bane ni dai shine siffan zuciyata hmm? siffan zuciya ta mutum ba zai haƙuri a kan bi amma za ka yi haƙuri a kan wanda yake ba aikin Allah ba kar mutum ma yana yana sun kawo ya gaje ce ni ba zan yi haƙuri ba amma za ka yi shi a banza wata Hmm? duk haka aje to ni dai na san kaina ko na ɓoye yana nan kwanci a ciki Hmm. ta biyu yana duba agogo an ce ai za a yi sallah karfe takwas to yanzu takwas da nawa ni ga tafiya ta kusan dai ta zai haƙuri a harkar duniya amma a harkar addini baya haƙuri sallan hudu ba in ba doka kuka sa ba ja kaga masallacin mu ne ba kai ka abun nan ba saboda kana yanzu ya cewa jama'a za a yi yanzu a fama eh, dokoki kakka tsallake kaza ko da magana ka ɗauko duk amfaninta wacce ta shafi addini kai hatta ma a maganan da za ka ɗauko maganar siyasa ka dinga an je ce gaskiya ne gaskiya ne sai a kai karfe uku ana gaskiya ne muddin ka taso abin da suke so hmm. abin ke damun to ai shi dai nace ai maganan da kuke ne ke ce wani lokaci an yi karatu an tashi kace da kai ake to sai sai kai me karatu ma aka ke yi ce wannan wani tonon asiri ne dai Allah ya sa mutane ba su san haka nake ba Hmm. suna da target ta mu muna da shi mu gashi muna da target din aljanna muke nema me ya target din dan siyasa ba shi zabe ba ko to mu ko target ɗin ba aljanna in mu in mu masu neman aljanna ba mu da abun nan a wannan zai ce ga hanyar da za ga neman aljanna wannan ce ga yadda su ko ya ya za a yi muci to lallai ai kaza to shi kana ai hakuri. za su kawo waje a'a ai mutumin mutumin banza ne gashi kuma an riga an tsola mana shi ce ai abin da za mu kalla siyasa jam'iyyar za mu kalla ba mutumin ba kaga jam'iyyar nan in ka rushe mun shiga matsala nawa muka kashe za a yi ma uzuri in duniya ne amma a lahira ba ma uzuri na yi ƙalu zai eh banga ban gane abin da kake so kace ba eh. a akwai mana inna lillahi ne yi ta bai santa ba amma in har ka san ka ce ainihin wannan ka faɗe ta ka santa kana misalin a ce maka zakka ce ta mutu kana san kazan kana farin zaka na kaga maimakon ka yanka ka ci baka yanka ba baka yi wane ne ba to shi kenan da ta mutu din nan ka ganta masa ka ce inna lillah mu na Allah ne to da ko mu saboda Allah muke duka harkokin mu wa inna ilaihi raji'una da ta fi alaka ma da mutuwa to yi mu gabaki ɗaya da mamacin da mu duk kayan Allah ne in haka ya daga da kai da babanka da mamanka da ƴaƴanka da matanka gaba ɗaya na Allah ne ka keɓe ma ka ma mutanen gari gaba ɗaya to ballanta na ma garin gaba ɗaya na Allah ne ka ɗauke naka mu ɗin nan dai famili nan namu na Allah ne kuma dole wurin Allah nan dole wata rana Allah zai kwashe mu mu koma wajensa. mallakan Allah ne sako zai kwashe kayan shi to har ka san abin da ka faɗa yadda wuya ka dawo kuma kai jazawo ba yadda za ka dawo sai dai dama in baka gane ba kalman ka haddace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganin damuwa maganin kaza ma'anan ne ke ba da maganin damuwa me za ka yi me za ka yi faɗa ko aro ka ba mutum littafi aka ce wani ya za ɗauke littafinsa ka yi faɗa ka ta kada ta musulmin banza ya zo da kowane littafi ka ya yi kwanukan da kace zo ɗauke wanka ai ba za ka yi faɗa ba to ya za a yi Allah da ya maka komai yawa babanka komai yawa ɗanka komai yawa ka komai sai ka zo ka da matar ta mutu sai ka to shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu gaba da mu na Allah ne ita ta riga mu ne amma ba ma ita ce da kaɗai da ta mu ma can muka nufa lokacin mu ne bai yi ba ina lufafa je kai mata wanka ka gyara ka a shirya ji abin ne ta in ko baka san abin da ka faɗi kawai ka ji mutane na inna lillahi ka ji ana inna lillahi sai ka kama inna lillahi ba ta yi mata su yi shi yasa sai ka haɗa da jira'u amma ka san ta ba magana ce in ta riga ta fito ai shi kenan ko da mutum ne kace ka ce ke ni ya ce to je ka na yafe ma to an kare ka kace na yafe ma ba komai yanzu na kyale ka ko ka yi kuro za ka yi wani ba sai ka duba ka fa yafe din yanzu ka tashi kace za ka rama ka za mutumin banza dole sai ka da bi wani dan dalilin da zai saba sai dai a idan sa hawa kuma hawa ce za su jama ka dinga neman ina zai dan kuskure kaɗan to ba irin wancan ne ba wannan ba zan yadda ba kuma hawa ne don kace wannan dole sai ka rabu sai ka magance hawa hawan nan na fuskanci sarki take a dukkan rayuwarmu dukkan rayuwarmu babu inda babu hawa ta shiga cikin addini ta shiga cikin mu'amala ta shiga cikin sana'a ta shiga cikin wane ne ta shiga cikin menene wanda mu karan kanmu muna cutuwa ta dalilinta ta mayar da mu mugaye ba mu sani ba ba wanda iya yadda da mu mu ba mu yadda da shi ba shi ma bai yadda da mu ba kaga ai ka sifar da mu hawa sai in ka hulɗa da wani sai ya cuce ka shi ma na sai in ka hulɗa da shi sai ya cice, ka shi kenan mu wai gari muna gudun juna kuma tun hawa ta zamana tunda ba gaskiya a lamarin mu kana son za ka yi kana tsoron abu da mutum zai madama to hawa dole dai a yi wani gangani na yakin hawa ko ba gangami ai kun ba tafiya za a yi mu je kan titi ba a dole mu duba littattafai masu magana akan hawa masu magana akan hawa kaga amalul kulubi na yana yayin magana kaɗan akan hawa ko kuma mai yawa kamar yadda mun yi maganan hawa a wancan silsilatul amalul kulubi to amma dai wannan muftida ne ba wancan abin na ɗin sai dai zai ce daga akasansa so sai ya ware wannan silsilatu gotijatul qulub an ka lura ai hawa za ta zama sababin kaza hawa ta kan haifar da kaza hawa ke haifar da kaza sai to a duk ciwon mu dama a shi hawa ne ciwukan mu mu uzumin su hawa ne tun da kaga ce ce yau karatunmu na yau yanzu ya kamata shi ma ya fito fili mun yi shi mun sake yansa na ga wata wurin mako na maganan mutum ainihin eh, rashin gaskiyar mutum zalubi na iya da samun daman cutar da kai ta ƙarƙashin garkuwa da zai samu ta zunubanka hmm? a kakato mai kai ka ga zunubin ba hawa ce ba da babu hawa da ba kai zunubin da har wancan zai iya cutar da kai ba mai bara ƙaryar shi sai ka ja masa sai ka ga an kore shi ai ga masu korar shi sun samu daman diska shi da korar shi ta dalilin wannan ƙarya ta shi dalilin ƙarya ta nan suka yi amfani amma in ban da ba don haka ba mutum ya zo nema ba da za a hana shi jama ba za ta iya ba to amma ƙarya shi duk mutumin da yin kai ƙarya ɗaya ba a manta ba ba ta mantuwa ko ka an yi kaman an manta ba manta ba barin ka kawai akai wani abu na tasowa sai ka gani ka jawa kanka ka sha ba kanka bakin kenti kaman yadda suke cewa duk yadda kuka yi hulɗa da mutane ka cutar da su to ba sa manta shi har abada ko ka dawo ka tuba ka ce masu wallahi ya muku afuwa wallahi kuskure zan ce yi gaskiya ne kai kuskure amma kai mugu ne yanzu muna na muna kallon ka ko za ka gyara yanzu ba ku yafe min ba ce abin yafe ma ce ka amma yi roƙon ka kasa su ne dole da kansu ne za su iya gano to ko sun gano da kansu sai an dinga godiya ga da dafa wani ga yadda ke ba zai mantuwa kawai sai dai ka rufe ka ci gaba da neman aljanna kawai in ka tuba taubatun nasu ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله بل يفر من الأمر بالمعروف kaga kota da yaran nan ba ina faɗi ne ba don suna ta kota da yaran nan ba daɗi gare shi idan mutum ya yi yayi sai da ya gudu ina haruna ba ya malam yana kokari za tashi abu na jama kai yanzu abin ya ishe shi mutum yi bacci a kusa da kai ba ka yasa da shi ba kun na fa ma ɗin jin ɗin da ya kawo ka wajen wannan ka da so ɗin nan kuma ka ga an ka da so sai ka je ka dawo da su nan yanzu a ce kana ta da su ɗan uwan kai koma can shi kuma ce ku yi alwala ka gama kora su sun gama alwala sun fasa dawowa kai yi jagoran su su dawo to ai aikata irin haka amru bil ma'ruf da wa'ala nahyu anil munkar babu istiqama ba istiqama wanda baka da san sai dai mutum zaka ga wani lokaci abin da sa abu ke baka shi mutum ne zaka ji ina zan faɗa maka magana wallahi ai mu muna bayanka ai mu kowa ma ya san mu ne yan gani kashe ne shi ba maganan kisa ba ba ta kai kira tsare yin wannan na mai gani kashe da in ka ga mutuwa gudu amma tare min nan kai tare min nan sai ka tashi kana neman wa zai tare maka din cikin waɗanda suka cancanta su je su tare sai su ga ba za su iya ba kowa ya samu sai dai inda ka ga ina ce zan yatsa ba ma layinsa ne ba ba ma zai iya ba ko ka ba shi to kowa ya ce yatsa ai da banza ne tunda akan duba cancanta a kowane bangare to wanda ya cancanci abin shi kowa ruwan shi wanda bai cancanta bai dinga cizon yatsa ka haƙura naka zai zo ran da naka ya zo ka gwada mana kai ɗani to shi ne Bali ya firru min al'amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ko saboda min khashiyata an yatakallama fi ardihi tsoron wancan ka ake mutuncinsa fi zatillahi saboda Allah yanzu misali mun daɗe ba mai majamu'a ba kuma ta mazo yanzu a cikin ba aka baka majamu'a sai ka yi fara da su don kana da yan kuka biyo takwas da gindin inuwa dama wani ya ji wani ya nemi ya zauna ka zai kace wani tashi Kamar ka ce ba za ga yi wa inuwa ni zauna ka dinga fama ka ce je ka ɗauko ka zaɓe sai dai ka yi aikin kai kaɗai hai isa an ka kalli rayuwar duniyar nan eh, wancan wanda ake masa iya in yi duba aka yi aka abu kawai in yi kalla su dai kuka yi kuka ya gama dauki jarida ci gaba da karatu ya ya isa to ya zai duk abin da ya kamata ya yi yayi duk tunanin da ya kamata ga tunanin ya kare gaba daya nan ya kwance can ya kwance nan ya kware nan ya yi kaza nan ya yi kaza wata ranar dole ma ka ce da na ɗauka ba haka ba ne ba amma yanzu na yadda ba zan iya ba ana iya kawo irin tara'ifu ɗin nan wane ne wani ministan jamaluddin ne abdul nasir yake ku wannan shugaban misiran nan ne eh? e eh, jamil sai dai turawa ke ce gamar junaye eh. abdullahi yake cewa sai ba shi minista ce gane ita ba zan iya ba wani tare muke kaza ta ya za a ba ka min zai ce wallahi ba zan iya ba ko ba zan iya to ko me dalili ba za ka yi wace zai na kafa fafan ta mata na yanzu fafan da zan rike mukamin al'umma wallahi gidana ba ban da iko bi, gidana ya faskare ne in yi control ɗinsa yadda ya cancanta na ya zan dauki amanan mutane sai kaya wannan mai tsoron Allah ne shi ba zai batun da ba sun yi fa har sa sun yi fada da su to daga nan yi ba zai yi ba a nemo waliyin Allah ba shi fi irdihi fi lahi. wa yabzulu irdahu sai ka ya ba da mutuncinsa ba fi hawa nafsihi في مرضى في مع نفسه yanzu za ka iske za ku gani ku kuna iya a gidan buki gidan ɗaurin aure da kasuwa za ku yi haƙuri da yara amma an shigo cikin masallaci ba ku haƙuri da yara ni irin yadda kuke da zama da yara gaskiya ba na jin daɗinsa ko magana ta nasiha za a wa yaro za ka ga ana masa nasihar da aka furfafa shi ne sallan kenan nan ba masallaci ne ba da ga tsakanin ku da yan ku faras faras mu'amala mai kyau amma wannan yan bakin zagani daka masa tsawa ake yi ya dace ka san mutum ne shi ma kamar ɗanka bai fi shi ba da ma za a zubai ban ƙwaryan ba ba sai ka ga shi ɗin ya fi ɗanka tabbatin an kama wani yana kallon ƙwallo a cikin masallaci ana tafsiri dottawa na ko kashi na kallon ƙwallon shi aka cakan shi aka dinga faɗin agun maganganu a kai shi sai dai aka ce a kyale muka ya miƙe a yi masa duwayi sai ce kashi ni wallahi da za samu irin sama ina so ya ma zo masallacin ya kalli ballon sai yana أنا ana hana أنا أنا fata أنا yi da ‘ya'yana أنا yi da أنا kwata kwata-kwata sun girwa ويبذل وأرده أنا فيها ونفسه ومرضاته sabiran kuma yayi hakuri ala ma yuqalu fihi Aka duk abun da za a faɗi masa wa kadhalika yasbiru ala tabazzuli bi nafsihi zai yi hakurin ba da lokacinsa ba sai ka ga ya kafa zaman makaranta ba amma ya tafi sadar da zumunci Lagos ah, nan da makonan ba sadar da zumunci bane ba sadar da ce mai tushe ma amma ya kama hanya ya tafi zuwa ɗaurin aure ya ci awa uku a can kafin ka je da zaman da za ka yi a ɗaura kuma kafin ka dawo da gaishe-gaishe da za ka yi da menene awa uku ta tafi amma ba ka iya zaman karatu na awa uku za ka je zaman ya ishe ka yasbiru ala tabaddul bi nafsi shine ba da lokacin sa wajahihi da yin amfani da sa fi hawa nafsihi wa muraduhu manufansa wala yasbiru ala tabazzuli lillahi bai iya bayar da kansa domin Allah har kan da ka za ga ni zai tashi ka sai gama an aka tashi za a yi ake kwashe da zawar da tababunsa fi mardati wa ta'atihi fa huwa asbaru shay'in ala tabaddul fi ta'ati wa shaytan ya fi kowa haƙuri wajen bin shaytan wa muradu nafsihi da manufan lanansa kamar da muka yi magana yan siyasar din can in dai manufan rayuwansa ne ba manufan addini ba to zai amina ko aljanna shi ayi du'a ya samu aljanna shi kenan kuma kamana Allah ya ba mu aljanna sai amin illa ka ba mu aljanna amin Allah ya gafarta mallan firdausi dai to aikin mu muke irin aikin yan firdausi muke yi wa a a'jazu shay'in an sabari ya fi komai kafawa daga hakuri ala zalika fillahi wa hadha a'zamu al-lu'um wannan shine rashin mutunci yanzu ba ka gani saboda mutum yana hulɗa da duniya har imanta wai shigo cikin masallaci da waya saboda kada a kira shi bai ji ba a sun haɗu akwai gafala akwai jahilci akwai hawa na tuna wani tsoho da muka faɗa da shi a da wai a nan fara nan jimma bai ta koya zai amsa sai shi dan mahaukaci mahaukaci aka ta yi sa'a ai kira na aka yi sai na fuskanci kamar ma bai ba su san yadda ake ba faɗa ake kira na aka yi ni daurin aure na zo kira na aka yi ni sai na rasa ma inda zan bullo masa mu in muka tashi za mu fata ta kai ku fitar da shi da wannan ce shi zai karbi aure ce za ku turo mana mahaukaci karbi aure wa za a mullu lu'umi ka yi haƙuri a can ba za ka yi haƙuri a kan addinin Allah ba wala ya kono sahibu kariman mai irin wannan bai zama mai mutunci a inda Allah wala ya koma ma a halin karami ba zai tsayo tare da masu karamci ba idza nudiya bihim yawmal qiyamati ngana neman karibai ba a fashi ciki a ala ru'usul ashhadi liya'lama ahlul jam'i don yan filin taron kiyama su san man aula bil karmi yawmi aina al muttaqu bil karmi yaw wa karanti ana aina al muttaqu ba zai shiga ciki ba wannan uddatu sabirina ina ganin mu haƙura kawai da karatun ɗin haka hmm? na eh shi irin wannan haƙurin inna lillahi ai babu wani karatun ba wannan ba da mutum ya ƙi haƙurin ta dawo kallon kawai aƙiban abu ya isa mai hankali wa asuwa menene yasa mutum ya bambanta da dabba ai dabba ba su da wannan tunani ai babu wani karatu sai wannan sai dai wani lokaci wasu suna kila ganin mai karatun kila dai bai kai karshe ba akwai wani abu to shi ne kawai amma babu wata hanya in ba wannan hanyar da muka ɗauko ba ta haka kuma za mu zo mu koye ta tun da ba a samun abu lokaci guda amma ana cewa shin rana ɗaya ne banu isra'ila suka lalace ce na sun ɗauki dogon lokaci kafin su lalace to an haka kuma kafin a shirya za a samu dogon lokaci in wasu suna yi da ƙarfi da yaji nan gaba za a iya samun masu yi su kuma ya zama a kan a gare su jarrabawa a dawo hmm. an tsara ku rage motsi wannan ba haƙuri ba har kasan mutumin ba wannan kana iya hana shi a wannan za a je ne dole a ji gaskiya a ji a tantance a tabbatar ba ai ba a hana mutum ɗaukan mataki ba kaga ai wannan eh, mai ike da suna ba sabar ne mutum ya cutu ba eh, sabar ko da misali wani lokaci ba ga wani lokaci mutum sai ya cuce ka ba eh, a sata ka je ka kulle shi ko ka je ka fako shi kaga sabaru ne aka yi in ka fuskanci darasin ya shiga amma dama ka'idan sabaru ai za ka iya ɗaukan mataki ka bari shi yake shi masa sabaru amma idan ba za ka yi ɗaukan mataki ba ka kyale wannan ya gagara ne kawai sabarun li'amu ne amma kawai kana da shi ka gona mutum ƙarshe ta ka ke tun kawo da shi to neman da shi shi ku yi aran gama ku kasa inda ka take shi ya fara wayo ka ce to je kana kyale ka kasa na fi ka haka nan ka duba sai ka tabbatar daga lokacin kamar maganan da kai gaskiya akwai tsaure ya cikin ta da gane ko akwai daurin buwai a cikin ta ce kamar tun da magana kana da abin hawa aka dauki abin hawan nan aka yi aika aika shikenan aka dawo maka da abin hawan aka je sai ka zo kana nema ai aka zo ana nema sai ka tsaye da wannan abin hawan aka yi ga dalilai sun tabbata to kaga ai ba za ka yadda ka ce a ah, to kai dai ba ba ba ka ba ai kun ga wanda yake kai har kuka san wannan abin ne kun ga wanda yake kai ni dai asali na babu wanda ya dauki wannan sai amma to za ka bari a hari mashin ɗinka da wasu mashin ɗinka ka sani ba ai maza maza za ka yi ba akwai itikazar asababi tun da wuri ana ɗaukan wayan ka sai ka report ko ana ɗaukan mashin ɗin ka sai ka je ba za ka yi report tun da mashin ya taba barin halin ka na awa ɗaya ba ka sa abin da aka yi ba an sace ma wannan kaga sace ma aka yi ainihin kai abin na, kai ya kai ya ka je ka samu kayan ka ka ɗauko ka dawo amma ka yi maza ka yi report wajen wanda suka cancanta a yi ɗin su an ɗauke ma kaza ga shi kaza kaza ba kaza amma ga mashin ɗinka ga takardunka ga wane ne ɗinka saboda ka nan kaza kaza kuma dama da an ɗauke mashin ɗin ko da ba za su iya kawo maka mashin ɗin ba ya yi kyau ka yi report an ɗauke ka don kada a je a ce wani lokaci akan kai report ba wai don za su dama da kayanka ba don abu da zai biyo baya waya ana ɗauke maka waya ai ma dole ne kai maza maza kai ruhu ka doddoɗe ko ina in kuma aka ɗauke ta ko da an ɗauke dai ka tabbatar ka je ka yi rahoto shari'a ne wannan wato maganin irin wannan da bin shari'a in dai shari'a ka bi wannan babu laifi ka yadda za ka kubuta ba ka ga annabi saboda kada a zarge shi ba ya tashi zai raka hafsa sun fita bakin kofa to shi kenan to shi kenan sai ga wasu mutane suka kariyo suka ga mace na tsaye tare da annabi suka ruga da gudu suka yi baya ije kai suka baya ko zo tun da akwai disiri suka dawo a hafsa ce matarsa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi ba mu tsaye a'a ba matsala bane ba shaidan na gudanawa a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudanawa domin kada ku tafi ku je ku saka wani abin ku halaka wance ce to ka kenan annabi na gudun kada a zarge shi waye baya gudun ka zarge shi mazan mazan ka dauki mataki akan irin wani abubuwa abu na faruwa ka dauki mataki duk da ake dauka in kuma ka manta ba ka dauki mataki ba aka samu dogon wannan zai dai ka kaddara wata musiba ce ta faɗa ma amma kana cikin sababi kila wani abu ka yi wa Allah gashi ba za ka je ka yi aika aika ba ka faci ma kayan ka aka je aka yi aika aika gashi ba ka je ka yi rahoto ba kila in an je kotu a dinga cewa eh kafin an sace abun a dinga bincike ba za su saurin yin hukunci a kanka ba a zo an gwana bincike wai mashin ɗinsa an taɓa sacewa a gaskiya an taɓa sacewa a nan zurfin ciki ba zai amfani ba sosai in zurfin ciki kake so za ka yi saboda makiya amma hukuma ba da maka masa zurfin ciki tunda ba su san gaibe ba to haka alhamdulillahi rabbi ƙaban sa alama ba kai sha ɗaya hmm? sha ɗaya ko gaskiya ne sa ne guda ɗaya amma ƙato so ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين